tarayyar Najeriya ta gargaɗi ɗalibai mazauna Sudan da su kaucewa guduwa domin tsira bisa raɗin kansu. Kotu ta kuwar ƙarar da 'yar takarar gwamnan jihar Adamawa ta shigar tare da ikirarin lashe zaɓen gwamna a jihar. Mutane sha biyar aka hallaka tare da wasu jami'an soji biyu a wani hari da aka kai wasu yankuna a jihar Benue. Matasa sun yi zanga-zanga tare da toshe babbar hanyar Jos zuwa babban birnin tarayya Abuja. kallon asalamu assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV ne laraba shida ga watan Shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 26 ga watan Afrilu shekara ta 2023 miladiya da fara kanin labaran ku saurara yanzu kuwa sai ku gyara zama domin kallon cikakkun labaran da fatan mun wani lafiya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ja kunnen ɗaliban da ke ƙasar Sudan don ganin sun kaucewa yin gaban kansu da nufin gudun tsira. ma'aikatar harkokin wajen kasar najeriya da ma'aikatar jin kai ne suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa mai ɗauke da sa hannun nasir sani gwarzo sanarwar ta ce gwamnatin na yin iya ƙoƙarinta domin ganin ta dawo da ɗaliban zuwa najeriya sannan sun ja hankalin ɗaliban da suka wuce wa yin gaban kansu don tafiya a ƙasashe kamar chadi egypt ko kuma habasha faɗa ya ɓarke a ƙasar sudan ne wanda hakan ya sanya aka rufe shiga da fita a tashar jirgin sama da ke kaltun babban birnin jihar tana ɗaliban da ke kiraye-kiraye ga gwamnati da ta duba halin da suke ciki domin ganin ta kubutar da su gamayyar ƙungiyoyin jam'iyyar apc a shiyar kudu maso yamma sun goyi bayan sanata musa sani domin jagorantar majalisar dattawan ƙasar karo na goma sanata musa sani ke wakiltar niger ta gabas a jihar niger coordinator gamayyar ƙungiyoyin ade officially shine ya bayyana haka yau ya ce cancantarsa ce ta sa suka goyi bayan sanata sani musa domin je jagoranci majalisar ya kara da cewa dattako na sanata musa sani wanda ya yi na janyewa daga neman shugabancin wato jam'iyyar a shekarar 2022 na daga cikin dalilan da suka duba har suka ayyana shi a matsayin wanda suke ganin ya cancanta ya jagoranci majalisar sanarwar ta ce tsayar da sanata sani musa zai kara wa majalisar kima da daraja gamayyar kungiyoyin sun aike da takardar ga sanata sani musa tare da nuna goyon bayan su domin jagorantar majalisar dattawa karo na goma ana ta dambarwa a kan tunanin wanda zai gaji kujerar majalisar dattawan yayin da jam'iyyar apc ke da mafi rinjayen 'yan majalisa a zauren yar takarar gwamnan jihar adamawa aishatu dahiru ahmad ta janye karar da ta shigar da hukumar inec a gaban kotu yar takarar wadda aka fi sani da aisha binani ta janye karar da ta shigar gaban kotun wanda take wato take shigar ta shigar da hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya a inauguration jihar adamawa har take buƙatar kotu ta duba ayyana ta a matsayin wadda ta lashe zaɓe tun da farko gamayyar lauyoyin binani karkashin jagorancin muhammad sharif sun buƙaci kotu da ta janye karar da suke yi a kan inec daga cikin kararrakin da suka shigar gabanta an shigar da karar a babbar kotun tarayya karkashin mai shari'a inyan gako daga ƙarshe kotun ta kori dukkanin kararrakin da binani ta shigar gabanta wadda ke kirarin lashe zaben gwamnan jihar tun da farko tsohon shugaban hukumar zaɓe a jihar ya ayyana aishatu binani a matsayin wadda ta lashe zaɓe sai dai hukumar ta soke zaben wato sakamakon zaben kamar yadda ta bayyana cewar ta gano akwai sauran ƙananan hukumomi da ba a gama gabatar da sakamakonsu ba daga ƙarshe bayan kammala tattara sakamakon zaben hukumar zaɓe ta inec ta ayyana ahmad finciri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar karo na biyu a adamawa to masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya youtube mujallar matashiya har ma da twitter da matashiya da tiktok mujallar matashiya za ku iya bayyana mana labaran abubuwan da suke faruwa a yankunan ko ba ba mu labarin abin da ke faruwa ko kuma bayyana ku akan shirye-shiryen labarai da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da sako kan lamba ta 0800 tara shida uku tara tara biyu shida shida za ku iya karanta labaran ma yanar gizo matashiya.com labaran zai dora bayan mun karɓi wannan sako don haka sai ku dakace mu. albishirin ku matasa samari har ma da 'yan mata mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi akan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam akan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b farans sabon gari a kanan dago Mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabu kada ku bari wannan damar ta wuce ku mujallar matashiya maganin zaman kashe wando hukumar jin daɗin alhazai a babban birnin tarayya abuja ta sanya ranar biyar ga watan mayu domin fara duba lafiyar maniyyata hukumar ta sanya ranar bakwai ga watan mayu domin kammala duba lafiyar maniyyatan baki ɗaya daraktan hukumar malam abubakar shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ya sanya wa hannu yau za a fara yi wa maniyatar rigakafi daga ranar 15 ga watan mayu zuwa ranar 17 ga watan hukumar ta shawarci maniyatan da su tabbatar sun bi dukkanin dokoki da sharuɗan da aka saka domin samun gudanar da aikin hajji a bana sannan sun gargaɗi waɗanda har yanzu ba su mayar da fom ɗinsu ba don ganin sun hanzarta yadda za su samu fasfo ɗinsu na tafiya wasu fusatattun matasa sun tare babbar hanyar jos zuwa abuja yayin da suke zanga-zanga matasan sun rufe hanyar ne sanadin yadda 'yan bindiga ke kai musu hari ba kakkautawa a yankunan su matasan a wasu yankunan karamar hukumar ta jihar filato sun toshe hanyar matafiyan ne da nufin mika kokensu ga gwamnati bisa halin da suke ciki suka ce ana yawan kai musu hare-hare a kai a kai sannan ana kashe musu mutane a yankunan su zanga-zangar ta tilasta wa matafiya komawa zuwa wasu hanyoyin ganin yadda suke tsaye babu hanyar wucewa duk da cewa an aike da jami'an tsaro zuwa zuwa yankunan da lamarin ya faru sai dai ba su iya magance tare da warware lamarin ba wanda hakan ya sa wasu matasa suka farmusu yawan kashe-kashe da kai hare-hare ya ƙara ta'azzara musamman bayan kammala manyan zaɓuka a najeriya akalla mutane goma sha biyar da wasu jami'an soji biyu aka hallaka yayin wani hari da suka kai wato 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyuka uku al'amarin ya faru a yammacin ranar talata a karamar hukumar apata jihar benue yan bindigar sun kai harin ne garuruwan odogbo eduku da garin opaha wani mazaunin garin mai suna kole ya ce sun gano gawar waki goma sha bakwai ciki har da na jami'an soja guda biyu sai dai ya ce sun samu karfin gwiwar hakan ne a safiyar yau laraba bayan samun agajin gaggawa daga jami'an tsaro wani shugaban kungiyar shugaban karamar hukumar afa barista ya ce akpo ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai jami'an 'yan sanda a jihar sun ce ba su samu labarin faruwar hakan ba har zuwa lokacin da muke kammala wannan labari to masu kallon mu duka duka da wannan labaran mu kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci a wannan rana amma duka na abokan aiki Ahmad Mutla Ibrahim ya sada mu da ku da taimakon Amina Tahir Muhammad Rasuwa na Bakar Mutla Ibrahim nake cewa sai an ku.